وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi yau muna 26 ne ko 27 ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1448 wanda ya daidai da 12 ga watan bakwai shekara ta 2026 mun hada farfaji wannan makaranta na Al-Faruq Islamic Academy domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka sifatis sala ala dawi ma warada an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, na babban malami Sheikh Muhammad Salih al-usaimin Allah ji kansa da rahama kai haske kabarinsa wannan shine darasin mu na 32 daga farkon fara karatun littafin kuma muna gaban da malam ke mana bayani akan surorin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar isha'i su ne muka faro ba mu karkare ba sai lokaci ya kure mun karanta hadisai guda ɗaya biyu uku muna cikin na ukun sai lokaci ya ƙare mana domin ganewan karatun bari mu koma gaba na uku da malaika hadisi ce an libara an rawar bukhari an libara bin azib an gaurin shafi na 98 a nawa bugun masan naku kowa ka haka ne ko? na bari mu koma saboda karatun ya game mana mu fahimce shi da kyau don an samu tazara na lokaci malai ce rawar bukhari an ilbara ibn azir radiyallahu anhu imamul bukhari ya ruwaito hadisi daga babban sahabi mai daraja albara'u dan azir Allah ya kara yadda a gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance a cikin wata tafiya bi ma'ana a yayin ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da ya fara yi ya saba yi a rayuwarsa to tunda ko tafiya ne kun ga sallah za ta riske su fa qara'a fil isha'i a lokacin da sallan isha'i ta riske su sai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallan isha'in nan yayi karatu fi ihdar raka'ataini a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu kun ga ya nuna kasuru kenan yake a tafiya ko tunda ya fi safarin a cikin tafiya in kana tafiya kuma duk salloli masu hudu kana mai da sunawa? biyu shi ake ce ma kasuru so raka biyu zai musu yace sai na ji a ɗaya daga cikin waɗannan rakawokin guda biyu na kasaru mun ji shi yi karatu da bittini wa zaitun ya karanta wattin wa zaitun nan mun samu wannan a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a karatun sallan isha kuma musamman ma a halin tafiya wa rawan nasa'i sannan imamun nasa'i ya rawaito wani hadisin bayan imamul bukhari Waƙala qala imam al-bukhari yace imam an-nasa'i yace fa qara'at fil isha'i fi ar-rak'ati al-ula bit-tin waz bukhari wancan riwaya na al yace a ɗaya daga cikin raka'o'in mana bai iya kiyaye ta farko ce ko ta biyu ba riwayan imam an-nasa'i kuma ne yace fa a fil isha'i fi ar-rak'ati al-ula nadiya karanta a sallan isha'i a raka'a ta farko kun ga mun samu tabbacin wacce raka'a ne mun ji ai karatu bitini wa zaitun ya karanta surati tin ita ce wa tini wa zaitun wa turi sinin wa turi sinin ba wa turi sinin ba da yawa ana kuskure a karatu wannan sura muna da sura suratul tur ita ce wa tur wa kitabin mastur ko ita wannan kuma wa tini wa zaitun wa turi wa turi ba wa turi ba da yawa suna cewa wa turi kuma kuskure ne wa tsuri ne an gane ko mali haza ma kana haza ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya karahu bi ayin. idan an hada da hadisan da muka karanta tun daga wancan mako har zuwa yanzu su ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'uhu yana karanta shi bi cewa wanda aka ji karara yayi karatu da su surorin da aka kiyaye an ji shi yayi karatu da su su ne abubuwan da suka zo a cikin hadisai wanda muka sani sai ya ce baya ga wannan wa idha tsara fi salati ma yahtaju ila takhfifiha fa sunnatu idan ko ana cikin yin salla tsara a sai wani abu ya bijiro fi salati a cikin salla an fara salla kawai sai limai jiru gugugugugu da ke faruwa hadari ya haka ne to kun wannan tsare shine abin da ya bijiro an fara ba tunanin da shi ba hmm? ko liman ya fara sallah kawai sai ji cikinsa kan shi jiri yana so ya ɗauke shi kun ga tsari wani abu ya bijiro ko an fara sallah sai aka ji yara na ta kuka a wurin mata kuma nefa sun ɗauke wuta me ya faru zafi ya tsananta yara sun kasa jurewa don an samu tsari don wannan ya bijiro a cikin sallah ma ya taju ila tafifiha irin abin da ke da bukatan a sausauta sallan a rage mata tsayi ko da ba a karanta waɗannan abubuwa da muka ji su duka ba fa sunnatu abin da yafi dacewa da sunna shine ha kamar da sallanka ba mai tsayi ba yanda ba za a wahala ba malai ce ba da ka nake faɗa muku ba rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito hadisi an abi qatada daga abi qatada radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi qala sallallahu alaihi wa sallama yace inni laqumu fi salati lalle ni nakan tsaya a cikin sallah ni annab sallallahu alaihi wa sallam matsayina na limamin duk duniya yace nakan tsayo a cikin sallah kuma kun san yace ju'ilat qurratu a'yuni fi salat an sanya min farin ciki na da jin dadin duniya na a cikin sallah to kun san ko ai tunda har farin cikin sa na cikin sallah ba zai so ya takaita sallah shi ba to yace ina kan tsayu a cikin sallah uridu an utawwila fiha ina mai nufin sanda ne kabbara zan tsawaita a cikin sallan ba zan yi ruku'u nan kusa ba fa asma'u buka as-sabiyyi sai in ji kukan kananan yara wanda mata ke goye da su ko suke rike da su suna su sai in ji yara kawai sun fashe da kuka suna ta kuka fa jawwazu fi salati sai in taƙaita a cikin sallah ba kuma komai yasa ni takaita wannan ba face karahiyata an ashukka ala ummati saboda kyamatan kar in tsananta akan al'ummata kun san uwa da yako? yanda abin yake yarki na kuka sai ki da tsakiyar zuci a tsakiyar ranki ba kya iya sukuni haka ne ko ba haka ba to yanzu idan yarki tana kuka ba za ki samu natsuwa a cikin sallah ba natsuwa a cikin sallah kuma abin nema ne an gane wannan na to yanzu nan ma karanta wannan gabar ta gaba ta ba amma dawon mu bayan nan shi ne zai sa ku gane cewa tashin mu daga baya shine fi fa'ida yanzu mun fahimci ya karanta wattin wa zaitun ko a mai ruwaya ce bai sa raka ɗaya ko ta biyu ba wata riwaya ta zuci a raka ta farko ne sannan kuma yanzu mun fa'idanci da cewa yakan tashi zai yi sallah da nufin zai tsawaita sai ya ji wani abu ya ruwan da ke bukata sauƙaƙa sai ya sauƙaƙa to yanzu shi ke nan maganan sallan isha'i dole sai da waɗancan surori da muka ji wanda aka faɗe su a baya da su kaɗai ne za a yi sallah shine bayanin da zai zo gaba zai bayani yace wai juzu an yufarriqa sura fi rak'atayn ya halatta har wa yau an yufarriqa sura mutum ya raba sura ɗaya gida biyu ya ɗauko surar da take da aya misali takwas sai ya raka hudu a raka an farko ya ƙata shi daga a ta biyar zuwa ta takwas a a ta biyu ina fata mun fahimta misali za ki ya ɗauko idan sama faɗarat wa idan kawakibun tasarat wa idan biharu fujirat wa idan ƙuburu bu'asirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أين أخرت هنا سورة الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين إن صلمي عيكتي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله أكبر من قام سورة الانفتار نادي السجدة نادي قول قرقو ناقام فاتحة ناي فاتحة نا ناقام إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عن بغائبين har zuwa ƙarshen sura in kuka fahimci wannan surar da kyau na raba ta gida biyu sannan kuma na raba ta a gaba mai kyau farko da na ɗauko ya ɗauko bayanai da suka ƙare a daidai gaba mai kyau raka ta biyu kuma ta tashi a gaba ita ma wanda take cikakkiyar bayani zuwa ƙarshe ban raba maganan su raka an farko da raka ta biyu ba to shine anan ne yace ya halatta a raba gida biyu wa qad sabaqa hadithu zaid bin thabit wa aisha hadisi ya gabata na babban sakataren annabi sallallahu sai daga cikin sabai masu rubuta wahayi shine zaid dan thabit wa aisha ta da nana aisha radiyallahu anhuma Allah ya ƙara yadda a gare su su biyu bayanin da ya gabata shine fi tafriqin nabi sallallahu mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba suratul a'raf fi raka'atai al-maghrib a raka'o'i biyu na farkon sallar magariba lalle an sha sallah ina ma damuna nan hmm suratul a'raf ina ga ta ta san ma izufi daya ba kamar kaman 200 ne da doriya raka'an farko raka'a 100 a na biyu ya cika ce ko kuma na farko 120 na biyu ya karisa sauran <laughs> Allah ya sa ba zamanin nan bane da an ga tawaye hmm haida sai abin da Allah ya ko mun ko da nan da mun sha qur'ani mala fa akbar wa yajuzu an yajma'a suratayn fi rak'atin to kun ga ta an ce a raba raka'a gida biyu halatta ko to sannan kuma wa yajuzu har wayo yana halatta an yajma'a suratayn ka hada surori guda biyu fi rak'atin akar a raka'a daya kun fahimta ba ana karanta surati tin ba misali kin gama fatihan ki isha'i كن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ناقمتيني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد kun gana hada surori biyu a haraka daya an gani an gani yawwa to shine ce na halatta a hada surori guda biyu a haraka daya wanda yake malice rawal bukhari imam al-bukhari ya ruwaito nan ne ma fasalin tashi karatun imam al-bukhari ya ruwaito an anas daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi aina tazza qala Anas dan Malik ya ce kana rajulun min al-ansar wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutanen Madina ya kasance ya ummuhum fi masjid Quba yana ma mutane limanci a masallacin Quba Allah ya kai ku Madina ku je Quba wanda suka je Allah ya maimaita musu yakan limanci mutane a masallacin Quba wa kana kullama iftataha suratan sai ya kasance duk lokacin da ya gama suratul fatiha ya buɗe wata sabuwar sura da zai karanta bayan fatiha ya ƙara'u biha lahum fi wannan sura da ya musu karatu da ita a sallah mimma ya ƙara'u bihi ba abinda Allah ya ƙaddara mai ya karanta yakan karanta musu abinda Allah ya karanta a cikin suran daga cikin abin da ya buɗe sura. in ya gama kuma sai a ji iftataha ya bude bi ya bude sura karatun sallarsa da qul huwallahu ahad suratul ikhlas hatta ya furuga minha bi tsayawa har sai ya gama qul huwallahu ahad kun gane kamar yadda ne muku yanzu da na gama suratul tin wata sura na karanta shi yasa na idan ku gane karatun to haka yake musu in ya gama wata suran kawai sai a ji kuma ya jona ta da kulhuwa su an gama tsammanin sa ayi ruku'u sai su ji liman kuma ya dauko ta sura sun makara ok, a shi yakan buɗe da fatiha ne afwan shi yakan fara kawo fatiha ne sannan sai goya da wata sura shi ne ma'anar sun ma ya karau suratan ukura ma'aha sai karanta wata suran tare da suratul fatiha wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'atin kuma yana yin haka ne a kowace raka'a na sallah da ya gama fatiha sai aje kulhuwa sai dauko ta sura fa kallamahu ashabuhu sai sahabbansa abokanan sallarsa suka kasa hakuri suka yi masa magana faƙalu suka ce da shi innaka taftihu bi hadhihi sura kana buɗe mana sallah da Kulhuwa, sun thumma la tara annaha tujzuka amma saboda salo da tiliki da iyawa da iyayi da kinibibi kana ganin la tujzuka ba ta wadatar da kai hatta ta qara ukura sai ka sake karanta wata ba mata ke cewa sai ka ji bibi da san iyawa suka ce kana ka budewa amma baka daina sai mu ji ka sake kuma ɗauko ta sura fa imma to mu dai a matsayin mu na yan kwamiti muna sanar da kai fa imma ko dai ka zaɓi sura ɗaya ka rinka karanta ta ita wannan kulhuwa ɗin, wa ma an da'aha ko ka ƙyale ta kawai ka ɗauki wanda kaga ka iya ɗauka. wa taqra'u bi ka ɗauki wata sura ta daban ka karanta ko kai fatiha ko fatiha da ikhlas ko yi fatiha ka nemo wata ka karanta ta daban faƙala sai ya ce ma ana bi ha, ba zan kyala suratul Fatihan ba ko sai dai ku in ahbabtum in kun ga kun so kun ga za ku iya ni ɗan kwamiti ba su tuge ni ana ummakum in kuna so ni in muku limanci bi zalika akan yadda kuka ga ina yi dinnan fa'altu sai in muku limanci ci gaba da zama a matsayin liman wa in karihtum in ko kun ga bai muku ba kun kyamaci haka taraktum sai in kyale ku bi ma'ana in yi rita in yi in bar muku limancin ku kowa ji da kanshi ai wanda ka jan sa limamin limamin masallaci in dai sunna ake to ya iya Sau saboda haka in ya tafi ba shi ya cutu ba su wanda ba su da qur'anin su za su cutu wa kanu yarawna annaku min afdalihim gashi kuma matsala su suna ganin yarawna suna ganin shi wannan sahabi al-ansari annahu min afdalihim ya fi su falala da daraja har a wurin Allah suna kallon alaman nagartan shi ba ɗaya ke da nasu ba an fahimci wannan sun ga alaman to yanzu ya tafi kuma waye kaman shi wa karihu an ya ummahum ghayruhu kuma gashi sun kyamaci wani wanda ba shi ba a ce shine limamin <laughs> ga buke ga menene an ce ma rago zo ga abin cika cika tafi gona ce duk kun raba mun hankali to su ma abin da ya faru da su ke su suna so ya zaɓi sura ɗaya ko kulhuwa ko wata ya musu sallah shi kuma ya ce ko a bar shi ko ya aje su kuma suna ga in ya aje to waye kai shi an gane ko ba su so wani ya limance su in ba shi ba don Allah ya bashi Qur'ani haka zaka gani falamma atahumun nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta rana ya zo musu kun ga masjidu Quba dama yana cikin masallacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zuwa duk ranan asabar din duniya wata asabar din ya je akan abun hawa wata asabar din ya taka je a kasa mutanen Madina Allah ya musu albarka yanzu suna nan sun yi hanya sun sa interlock tun daga masallaci nan su zasu kilomita kusan shidda a ƙasa gashi nan na taɓa zuwa a ƙasa nake yau sai na ɗana eh, amma dai ni ina kaman a ƙasa na dawo iya eh, ƙasa na dawo amma dai sai da ne bacci <laughs> ana yi mata ma za ku gani suna yi sosai to shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallacin tunda dama yana daga cikin al'adansa zuwa masallacin So su ba su waye ba ba su zagi liman ba amma dai tun da yana da na gaba da shi akhbaruhu al-khabara sai suka bashi labarin abin da ya faru tsakaninsu da wannan limami nasu mun san me ya faru ko faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni bana aiki da jita-jita ku kira shi da yazo ya ce ya fulan ya kaiwa ne kun ga hanyoyin warware matsala in an kawo miki labarin ai ta ce kaza wallahi kin gan nan duk ta gajiyar da mu tambaye ta ba mamaki su ne marasa gaskiya duk yawansu suna iya zama masu kuskure ba mamaki kuma ita ke da kuskuren to amma an ga ta gasa aka rora matsala an gama komai amma yanzu kin magana da su an jima kin magana da ita rikici dai na nan har sai ran da aka hada aka warware an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi ya fulan ya kai wani ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk me ya hana ka ka aikata abin da sahabbanka suka umarce ka da shi ne wa ma ya ka ala luzumi hadhihi sura kuma me ya ɗauke ka me ya ja ra'ayinka kake kalizumci ko da yaushe kake karanta wannan sura fi kulli raka'atin a kowace raka'a ta sallarka fa qala sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam amsan ba mai yawa bace inni uhibbuha wallahi Allah ya jarabe ni da son suratul qul huwa ina Allah tsananin san kulhu wallahu Umar Shehu Zariya ma na tabbatar su ma in sun zo za su so ta yace ina santa bari ku ja min da yasa na cusa sunana shine fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hubbaka iyaha son da kake ma kulhu wallahu ahad adkhalaka aljanna Allah yace ce ga maka ta kai ka aljanna ba fita to dan Allah ba zan sa sunana a san ma ke ma kin zo sai ki dan saka kuma duk Allah ya samu shiga tare magana ta kare Allah ka so mu rawa aidan an ibn abbas an harwa har daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi annahu qala eh ibn wa nace ni ibn okay ibn abbas ce ya eh, kuskure ni rawa aidan an ibn mas'ud har wayo an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi annahu qala abla dan mansur ya ce laqad araftu anna dha'ira allati kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'una yaqra'u minni yaqra'a yaqrunaku bainahunna yace wallahi haƙiƙa ni na san annaba'ir surorin da suke tsare surorin da suke tsare kun juna wanda kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance ya qurunu bainahunna yana gwama tsakanin yakan yi wata hada ta da wata kamar yanda shi ma wance yake hada kulfuwa da wata kun gane in ya tashi gwama wan bai gwama surorin da za a gaji a wahala fa zakara 20 sura abdullahi dan mas'udin bai gushe ba ya dinga lissafo surorin nan har sai da ya wayi gari fa zakara ya ambace 20 suratan surori guda ashirin, wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo sallah yakan hada sura biyu a raka ɗaya karanta wannan karatu yana da daɗi, kuma akwai fahimta an gane kuma ita sallah kun san daga cikin gatan da Allah ya mana game da ita shine da Allah ya san aikin kullun ne aikin yau da gobe ne na kullun sai ya mata nau'uka daban-daban da ba za ka gaji ba yanzu na tabbatar kuna na aran ko tana Allah ya kai mu isha'i mu dana wannan sura na san duk da ta jiranta zai ba ta wannan haka ne za ki ji kina so isha'i ta yi ke ma ki ko da kaɗan ne shiga tarihinki sau da an zo shiga aljanna a ganki ya ce to sai da ya kirga surori guda ashirin min almufassal na daga almufassal surorin da ake ce musu almufassal su ne surorin can ƙasa ƙasa yana ga kamar daga abasa suka fara abasa zuwa nasu ko daga suratul bayyina lam yakun alladhina kafaru zuwa na manta amma abin da ya sake ce musu al-mufassal kun ga al-fasl shine aji rarrabewa ko a ce faslun rabewa to al-mufassal saboda da kin fara wata suran sai ke ji kawai an yi bismillah an fita an shiga wata shi yasa su ran mufassal kina cewa bismillahir rahmanir rahim inna inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wajhar inna shani'aka huwal abtar ko sai a cikin ƙara cewa bismillahir rahmanir rahim أرأيت الذي يكذب بالدين kin ga rarrabe wannan shine mufassal to sai da ya kawo surori guda 20 waɗanda suke haka suratayn fi kulli rak'atin yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwamawa ne a irin waɗannan surori da guda biyu a kowane raka idan zai mala yace rawa muslimun hadithu huzaifa haka nan imamu muslim ya rawaito hadithun huzaifa bin al-yaman Allah ya kare da a gare shi qala huzaifa da ce. sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama za ta lailatin na yi sallah tare da manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi za ta lailatin a wata dare faftata halbaƙara sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe suratul baƙara bayan fatiha kawai ya bismillah ya kutsa cikin suratul baƙara faƙultu kun san ko suratul baƙara dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk ɗan tsubbu ba zai iya haddace ta ba kuma munafiki bai iya ma karanta da ya fara zai gaje aje ya gudu to ki je ki gwada kanki ya gurin karanta ta <laughs> in kin ga kin gudu to ki makanki jan fenti a gosha sai ran da kika zauna in baka iya ba ka sa ka sa je fada ka fada in yi ɗaya ka kashe ai idan kina ɗaukan samfurin an ko baki gajiya saboda haka ki bi wata ta ce ni fa samfuri yayi min kadan a karo wasu a sai babu a ƙasa ta ce a bani wanda ma ake tunanin za su zo in sun zo na je farashi in ya mutu babu ba a ƙasa amma tana cewa a tura to haka za ki ta bin bakara ita ma sai ta kai ki aljanna yar uwa Allah ya muku albarka yace da naji ya buɗe suratul baqara fa qultu sai ce yarkawa indal mi'a a ai annabi sallallahu alaihi wasallam kaiwa aya 100 zai ruku'u bi ma'ana yana zuwa wattaba ma taslu shayatin zai duka thumma madha ana zuwa dari yace sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zarti kun ga asalin tazar nan ba ta 2027 ba fa qultu sai ni huzaifa nace a raina ba fa da baki ba a ran shi zancan zuci yake yi yace salli biha fi rak'atin yace to a bari in sa raina kawai dai yau akwai tsayuwa bakara za a yi za mu je ƙarshen bakara bari mu dage Allah ba mu sa'a aifafa maza ana gama bakare ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazala alayka alkitab anta fa ali imran <laughs> fa qultu nace wai daren yau mai tsada ce yarka Ubiha, bari mu dage yau da mu za ali imrana madan da yau sai dai ta hakuri da tuwon dare ya kone ba ci sai dumami yau za a kwana sallah sun maftata hannisa ana gama al'imara sai da shiga ya ayyu hannasu ta ƙurar baku ya ayyu hannasu ne ne farkon suratun nisa'i khalaqakum min nafsin wahida wa min ha. A suratul hajji ne ta zo ta tare min gaba Ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude suratul A nan ko bai ƙara magana ba yayi saranda ba a saba ma annabi kawai sai abinda Allah Ya ce fa ƙara'a ha sai karanta ta kun ji anan bai ce fa qultu ba saboda kan shedan ya mai wasa da hankali tun da ya ga an yi nisa'i a ran shi kawai sai sa sai inda bai ya kare yau bi la ya ma daina lissafi kuma ka ake maganin tahajjudi za ku ga shi yasa ake so ka zama mahaddacin qur'ani domin ba wani tahajjud da zai baka tsoro inda qur'ani ya kirjinka saboda da ya fara da ya fara shafi zaka hange tsakiya da karshen shafin zaka hange rubu'i zaka kalli izifi zaka gane kaza wani shi kuji yake kawai zuba ake bai ma san ina za a ba dole ka gaji alaji dole ka tare amma inda abin a hannunka yana faɗa ma kana jin oh, wannan kissan ta annabi yusuf fa ƙarshe za a je zuwa kaza ne fa akala ibu kenan ita ce shafin gaba, sai ka ji kai kanka a zuciyarka kana ganawa kana tattaunawa da alqur'anin tun kafin liman ya iso wurin kamar ka zama dundum to an samu matsala dole ka <laughs> dole ka ce da damuwa wanda ta ji haushi wanda ta ji bai mata ba wanda ta ji na guma mata ba ta ji daɗi ba in ta isa ta gayyace ni batun waliman addan ƙur'anin shekara mai zuwa duk wanda ta fushi wallahi ta gayyace ni ta ce ga ta kuma wallahi muka muka zo sai mun roƙi Allah ya saki aljanna an gane wannan kai jama'a albishirun ko kun san sahabbai sun rinka musulunta da shekara 60 suna haddace Qur'ani kuma kansu mutu hatta ce yara shekaru ayya zaka yi kan yanzu kana MBBS din nan ma ya batun ne dukan baka gama da anatomy ba ga wancan eh, FIFO da info da LIFO da wane ne yan economy first in first out ya za a yanda za a yi kenan ki hada biyu wallahi jama'a ku da kuna jin da wasa nake muku da gaske nake kun ga duniyan nan ba ta da kirki yau ina farkawa daga gado ban tashi ba akwai ta malama ta taba koyarwa a makarantar nan da jana'izan ta muka karya ga mama ba da ke muka haɗu a gidan ba mama da ke muka haɗu gidan rasuwa ko? ɗayan? Eh? makwabciyanki ce kin ji aiko? to kun ji ko? to sau da haka a haɗa biyu ne eh wala tansa nasibaka baka ad-dunya a nemi duniyar ta halal yana da kyau kar a tsari amma a rike guzurin jakan addini wa tazawwadu a tattara a rike ai ta biyu in Allah ya bada nan a gina can in ta tsinke alhamdulillah mun fada a gaba shikenan mun gode amma kar a jira ba a jira a duniyar nan kokari ake Allah kai mana gamdakatar ita kuma Allah ya kai mata to me ce kai shi yaran nan tambayoyin shi far da a very confidential ba kala huzibu sai kerkeci ka san kerkeci dabba mai kama da zan nuna maka an jima mun koma gida kakka ƙara tambaya na sai mun gama wata ranar yi ma tambaya wallahi sai ka bincike za ka amsa Allah ya ma albarka tsaya haka nan sai mun hada gida fa qara'aha sai ya karanta suratul misail. to da albarka sun maftataha ali imrana sai muka ji abu da suratul ali imran fa qara'aha kuma ya gama taitama to sai mala ya ce wa yajuzu takrari as-sura dan haka nan ya ya halarta dai amma haka nan gaba yanzu mun samu abu biyu in kun a raba sura ɗaya gida biyu ya halarta in shine zai sa miki nishadi a sallah inda nishadin ki da karsashin ki ki hada surori biyu a sallah ɗaya ya halarta ki hada sura fiye da biyu ya halarta shine hadisin Huzaifa to yanzu ga kuma ai mun samu kaso nawa kenan na tsaraba uku ko to ga na hudu ya halatta takraru sura ki karanta sura a raka'a ta farko ki maimaita ta ita din dai kuma a sura ta biyu shine ma'anar cin ne. kin karanta ta a raka'an farko kin zo raka'a da biyu kika ji kuma ita kike nishadin karantawa ki sake karanta ta baki laifi ba وقد سبق حديث أبي داود حقيقة da ya داود يا karanta من كرنتاش أن النبي sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya koyar da mu cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil fajr an ji ya karanta a sallan asubahi idan zulzilatil ard kun ga ko ai ba mata da tsayi ya karanta suratul zalzala fi rak'atayn a cikin suro rak'o'i guda biyu dama kuma asuba rak'a biyu ne kiltaihima a cikin duka surorin biyu ya karanta idza zulzilatil ard a na farko yazo kuma ta biyu sake karanta idza zulzilatil ard kuma dai kila sai mun sai mun tsana wannan sunnan a yau ko dai da dai asubahi ne mas'alatun Allah ya duka malam Usaimin da rahama yace ga wata masala mai amfani da za ta amfane mu wad'ur rijlaini fi halil qiyam yakunu tabi'iyan wad'ur rijlaini aja kafafuwa hmm matsala ce wannan mai muhimmanci da ake so ka gane sanya kafafuwanka halil qiyam a yayin da kake tsaye a cikin sallah ai sallah yana gaske rukunanta na wajibi ana so ka yi ta tsaye sai dai idan ba za ka iya ba sai aka yi maka sauki ka zauna an gane yawwa to wannan eh, kafafuwan ana sanya su ne a yanayin da yake tabi'iyan a bisa ɗabi'a in kina tafiya ai ba bubu da kafafuwan ke kuma ba matse su kike yi ba haka ne da wanda ke tafiya daga kafafuwan suna buɗe ne daidai wa daida ba yabo ba fallasa yani abin nufi shi ne. la ya yadhummuhuma annan sallallahu alaihi wasallam kai wannan wurin ya yi kyau Ba ya yin sallah irin sallan mata a da kafin karatu ya yawaita sai ka gama ta haɗe ƙafafuwanta tsif a wuri ɗaya haka kuke da ko ba ka kuke yi haka ake yi to ba dole ki gaji ba sai ka ce itaciya to a nasu lasulam la ya dummu bai haɗe kafafuwan haɗewa yadda a ce sun haɗe da junansu wala yafta hukuma kuma baya buɗe su buɗe wanda za a ce kai wani irin tsayuwa ne kun gani? kun sai ya tsaga ya bude kafafuwa asalin ɗabi'ar ki bari ku ji ɗabi'an shi ne faɗin buɗe kafan ki yana kusan daidai da faɗin ƙirjin ki ne shi ne za ki gaba ki gaji ba matukar za ki buɗe kafan ki ya wuce asalin faɗin ki na halitta za ki gaji haka ne za ki matse kafafuwan ƙasa da haka shi ma babu equilibrium in jiyan chemistry ba balance kun fahimci magana shi yasa sai ka gaji to anan slash ne komi na shi chest ne daidai wa daidai. Allah ya ƙara masa tsira da aminci li'annahu dalilin da ya sa muka faɗa kan jimalan usaimin shine lam yarid ani nabi sallallahu alaihi wa sallam ba samu wani hadisi ba wanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu kana yaftahuhuma wanda hadisin muka ji cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bude kafafuwansa wala annahu kana yadhummuhuma haka nan ba mu samu hadisin da ya ga mana yana matsa kafafuwan shi a sallah baya bude su ba wama wa ma lam yarid fihi sifatin adni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ka'ida ko ta sunna ta ibada ita ce duk abinda ba a samu a sallah ya zo a daga cikin siffofin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla ba fal aslu abinda yake asali abinda ya dace an yabqa ala halihi mutum ya tsayu a yanayin yanda yake a ɗabi'ansa a halinsa na halitta kun gane ko bi muktada tsabi'a da irin abin da ɗabi'a ta hukunta dama haka tsayuwan mu yake ko ke ne yake da kika tsaya ba a ganin cikin buɗe kafafuwanki ko kin haɗe kafafuwanki asalin ɗabi'a a tsayin an yanke a tsaye akan ga kafafuwanki a buɗe ne daidai wa daida lakin na sahaba radiyallahu anhum malai ce sai dai sahabban manzo Allah ti Allah ya tsira da aminci Allah tabbata a gare su kana ahaduhum dayan su ya kasance yuljiku ka'abahu nan kafadinsa yana goguwa yakan rinka goguwa bi ka'abi sahibihi da kafadan dan uwansa da suke sahu kun fahimta nan dinsu yakan hadu da na juna saboda aka ce sahun is straight kuma a jere suke min ajli taswati sufu suna yin haka ne ba dan komai ba sai dan kokarin su ga sun daidaita sahu ba sa matsala ba li'anna al'umdata fi saf domin dogaro a cikin sahu laisat atratil asabi ba shine kawai a hada yan yatsu ba a jona yan yatsun nan a ci an hada sahu kaga su suna hada kafafuwansu da da mene da gefen kafadunsu bal al'umdatul ka'ab asalin abin da ake dogaro da shi wurin hada sahu shine nan kafadu dan sun hada na saran kafafuwa ma ba a rabe suke ba amma in ka ganin ya rabu to kafafuwan malikiyar ka gansu a wannan li'annal jisma domin shi jiki na dan adam mabdiyun alaihi alka'ab an gina shi ne akan ah, zai iya zuwa ka'ab shine afwan ba inda yake na muku ba ilal ka'abaini ka'ab shine idan sawu afwan na juya abu. kun fahimci magana eh ka'ab shine mene idan sawu asalin sawu ba shine a hada yatsu nan ba shan wurin digadigai su hade an fahimci da na nuna din nan Shi ne ake abin da malai yake nufi afwan ta hakuri na juya kalma amma a turafil asabe. amma kun ga gefen yatsu da kawai suke jonawa ba tare da shan wurin dunduniyar kafafuwa wurin idan kafa sawu ya haɗu ba wannan ya ce, fala ibrata biha ba a wannan ba abun lura bane ba ba haka ya kamata ya kasance ba ina so mu je a ruku ne sai mu tsaya ku? li'anna ba'd an-nas domin wasu daga cikin mutane takunu rijluhu ƙasira wasu daga cikin mutane akan samu kafafuwansu suna da gajarta ba su da tsayi wa nas wasu mutanen kuma takunu rijluhu tawila akan samu ƙafafuwarsu zamto suna da tsayi fa idza tabarna atraf al asabi da haka idan muka ce da da yatsu zamu au da su zamu duba wa kana rijlur rajuli tawila ya zamo kuma wanda za awo da shi tsayi kafa shi tana da tsayi wani kuma kafan shi ba ta da tsayi to wannan sai a wayi gari menene lazama an ta'akhkhar ya zama dole sai yayi gaba sai a ga sahu wani na gaba wani na baya amma idan can diddige aka hada to ko da tsawon yatsun wani ya fi na wani ba sahu ba zai lalace ba amma aka ce da amfani da yatsu to wani ya fi wani tsayi za a ta zigza wani ya gaba wani ya baya jama'a mun fahimta ko to shine malam ya kawo a wannan cewa in kan kasiran wa in kana tsira in kuma ya kasance wanda za a auna da shi kafarsa gajeruwa ce da zama ya zama wajibi a gare shi a ne takaddam a turo shi yayi gaba kaga sai a ga wani yayi gaba wani ya baya amma idan da diddige yi amfani za a ga su straight ba za a ga wani ya wuce wani ba idan male ce kenan idan mun fahimci wannan karatun fal ibratu bil ka'abi abin lura wurin hada sawu shine duddun duniya can wurin idan sawu Fakana sahaba domin sabanin sulasulan sun kasance tahqiqan li hadhihi taswif suna tabbatar da irin wannan daidaita sahun yalzaqu ahduhum zaka ga wani su yana shafan ka'abu ziddigen shi na shafan wurin idan kafan shi na shafan na dan uwansa fa ilzaqul ka'fi fa menene fa ilzaqul ka'bi ko bil ka'bi muradun li ghayrihi wannan a ce wani ya hada diddigen shi da wani abu ne wanda ake nufi da dan uwan kalima na ka hada su hadari ne da ya dauka mu hankali mu je mu tsaya walaysa muradan li zatihi ba ana nufin da zatin sa ba bi ma'ana kun zo ku fara da wurin diddige sau zai daidaita ولهذا lam يرد عن النبي صلى Sallallahu alaihi وسلم wannan ne sa ba a samu ya zo daga nan sallallahu alaihi wa ba cewa annahu kana yaftahu ma baina rijlaihi fathan ghayra tabi'i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 mus'ab bin umair na litini litini littafin nan arba'una nasihatan li islahil buyut wanda suka wanda littafin na yana yana alfaruk na na bushiya so da haka za a je da shi masallacin wanda suka baki kuɗi a lokacin listin sunayen suna eh suna a duba littafan su suna can so da haka na'am ka bashi ne a gombe list din ba shi baka da iyali balle ta turo Allah ya ce ma to akwai littafan wasu mutum biyu a nan wanne ne cikin littafan to to to to ina ga kila tana cikin waɗancan nan ban sani ba akwai dina jin ko mutum goma sha nawa ne a can gobe din Allah dai na cikin littafan da za mu fara da su a can din na'am okay magana me suke su ba su san wahalan ba ne amira kun gane yagu za ku yaƙuri nan gaba gaba ɗaya alfaruk zan dawo in tare gaskiya sai abin da ya zama dole shi ne fata na ku roƙi allah ya ba mu dama mu gina makarantar nan ta zama bene yadda muke bukata mu fitar da hol ɗin mu gangariya Baccin zuwa ka karantar a wani wuri fa yana da wahala ku sani wallahi ku malamai uzuri yanzu miki misali ba kun je mus'ab ba tsakanin ku da Allah nawa kuka kashe kudin mota ko ta daya ku nawa kuke kashewa daga badarawa dubu daya da na da ɗari biyu to ni duk in zan je mus'ab inda karanci sai na kashe dubu goma sha shi ne karanci kenan eh ƙarranci abin da zan kashe dubu goma sha wani abu ne kuma ko ɗazana je ga mika'il daga can ma muka jawo makarantar so da yawan mutane suna ganin su abubuwa ma musamman me ke kasan shi ba wallahi barin gaya muku kun ga malaman sunan nan da ke koyar da ku ina muku wasiya da abu biyu ni ba ni abu ɗaya nake so a cikin biyu shine addu'a duk malamin da kuka yana koyar da sunna wallahi tallahi in dai ba ku masa addu'a ba ku kyauta mishi ba saboda ba za ku taɓa iya biyan su abin da suke muku ba kun fahimci magana na biyu shine taimaka ma da awansu. taimaka ma da awansu. yanzu zan muku misali guda ɗaya malami waza sai muna so a gaito mana malami wane da baki za su gaya ma ko a masallaci ko a kaza in za ka gaito malami wane za ka ɗauko shi daga gari kaza ko ko daga cikin garin kaduna mu in muka kira mu gaici malami ba zai zo hannu haka ne ya tafi haka nan ba ba zai yiwu ba ba tarbiyyar mu bane ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dole mu sama mai abinci mai rai mu bashi kuɗin da mun san ba na ba na mai bane kada ya sai sabis din motarsa duk malamin da yawanci ga mun gayyato ba mu haka ba sai da mu kai haka in ba ku sani ba yau ku sani bayan da za yanzu ko daga zare ka dauko malami budget ɗin ka yi ƙasa da dubu ɗari ƙasƙanci ne ta wani cewa eh ba ku sani ba mota ta da nake zuwa zare in dawo ga mika'il dubu talatin nake sa mai dubu talatin nake sa mai kuma jistan da ka gaici malami komai nashi ka tsayar ba idan a ranar zai je cefane a gidan shi kai ka bashi kudin cefane ba haka ake yi ba ni ba ina cewa ku yi mun bane ku ba ina cewa ku yi mun bane amma ina so ku san halin da ake ciki ne ina fashin baki ne akan rashin sanin ya kamata mutanenmu ba wai dan Umar Shauzari ya kadai ba duk inda aka gaici malami yana gaya maka ka san da shiri yanzu za mu ɗauko malami har security sai mun sanar sai na je na gaya mu DPO na 'yan sanda idan ma malamin ya gawurta har commissioner of police sai na sanar da shi malami zai shigo ga takardun na office ina wanda 'yan sanda daga state suka sa hannu suka yi kaza karshe za ce za mu ba ku security za mu kaza za mu kaza kuma kai a babin kyautata na an girmama ka ai baka bar security nan su zo tafi haka ba ba dan sun ce kai musu ba amma ai ko dan gobe ka wanke gora to duk kuna ina ku abin nauyi ne wallahi ya sa duk da naga malamin sunna ya mutu nauyin kai kadai ka san nauyin da zaka ji su dai jama'a sun ji malam ya mutu sun san kar an rasa karatu amma wallahi baraka ce ta bude saboda duk malamin sunna ɗaya da kuke gani ba karamin nauyi ne akan shi ba ayyukan da suke yafi na waɗannan gwamnonin da kuke gani da sauransu wallahi malamin sunna fi gwamna amfani da toshe baraka wallahi in dai malami ne ina gaya muku saboda haka ni ne sa nake muku wannan magana ku rike su hannu biyu kuma da sun karantar da ku ku ɗauka. ai da biyu ya sa na ce ku je da biyu ya sa na ce ku je aƙalla kun ƙara ganin arhan ilimin da kuke ɗauka a nan haka ne ko ba haka ba ne to sai kuma a ƙarshe ina roƙo Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka tabbas kun cika ƴaƴan halal ko ɗazu sai da ne magana ba a wurin ba kuma yaban ku nake ba dan wallahi goban ku goce tsuma giya mu amma dai tabbas kun yi abin a zo a gani kuma wallahi kun karfafe ni na yi farin ciki da muhimmanta da'awar da kuka yi lokaci kafin a yi sallan la'asar tun karfe uku wasu ku suna masallacin tun karfe uku wasu sun isa da daɗi ba daɗi kuma ba komai za a baki ba sai don neman yardan Allah tabbas ni dai na yi farin ciki da kasancewar ku ɗalibai na kuma abin da nake fatan gani kenan don Allah ina roƙonku alfarma ku zama daban da sauran mutane don Allah ku zama ɗalibai nagari duk inda kuka shiga a gane kuwa ibadur rahmani allazina yamshuna ala al hauna duk wani hacaniya da wane ne ku kyala mutane mai ta karatun nan shine gatan mu Allah ta'ala ya sa mu gama lafiya Allah ya muku albarka akwai masu bukatu da yawa cikin ku wasu rashin lafiya wasu aure wasu 'ya'ya, wasu zaman wasu kaza ina roƙo Allah ta'ala ya share mu kowa hawayen shi a cikin ku